naira biliyan takwas da ɗigo shida ne gwamnatin shugaba tinubu za ta kashe wajen biyan albashi da alawus alawus na ministoci arba'in da takwas, a cikin shekaru hudu na wa'adin gwamnatin jaridar daily trust ta rawaito cewa jimillar kudin ta kai haka ne bayan da hukumar tattarawa da rarraba kudaden shiga ta ƙasa ta kammala bitar albashi da alawus alawus na manyan ma'aikatan gwamnati musamman ma ministoci a najeriya Lokacin farko dai kenan da aka sami yawan ministoci a Najeriya da suka kai kimanin 48 don a shekara ta alif da tara da aka dawo demokuraɗiyya. Zamanin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, gwamnatinsa ta naɗa ministoci 42. Tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan, shi kuma a gwamnatinsa ya naɗa ministoci talatin da uku, Sai marigayi Malam Umar Musa 'yar Aduwa a yayin da ya naɗa ministoci 39 a zamanin gwamnatinsa. Shi kuwa tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo a zamanin da yake shugaban Najeriya ya naɗa ministoci 42. Kazalika, wani bincike da jaridar ta Daily Trust ta wallafa ya nuna cewa cikin shekaru hudu, ministocin shugaba Tinubu su 48 za su laƙume kuɗi naira biliyan sha uku a matsayin albashi da alawus alawus kaɗai. Hakan na nufin banda kuɗaɗen tafiye-tafiye na cikin gida da ƙetare ƙasashen waje. Mutane da dama na ganin cewa idan aka yi duba da yadda jami'an gwamnatin Najeriya musamman ma ministoci ke yawace-yawace a ciki da wajen ƙasar. Ba a san yadda jami'an majalisar zartarwar shugaba Tinubu za su alkinta irin wannan damar da suka samu ba. Wata ƙididdigar da hukumar kula da albashin ma'aikatan Najeriya ta fitar ta kiyasta cewa kowane minista a ƙasar na karɓar naira dubu ɗari shida da hamsin da 'yan kai a wata a matsayin tsura albashi. Kenan a shekara duk minista ɗaya na amsar naira miliyan bakwai da dubu ɗari takwas. Ƙididdigar da ta fito ƙarara ta nuna cewa kowane minista cikin ministoci arba'in da takwas da shugaba Tinubu ya naɗa zai karɓi naira miliyan talatin da ɗaya da dubu ɗari biyu a matsayin albashinsa kawai na tsawon shekaru hudu. kenan ministocin za su karbi jimillar kuɗi naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu da tis'in da bakwai a shekara hudu na wa'adin mulkin shugaba bola tinubu sai dai lissafin bai tsaya nan ba baya ga wancan albashin akwai waɗansu maƙudan kuɗaɗe naira miliyan goma sha shida da aka ware domin duk wani minista ya samu matsuguni a shekaru hudun nan da naira miliyan shida na sayan komatsan gida wato fanica sai wani abu da ake kira gratuity shi ma da aka ware mashi kuɗi naira miliyan shida sai kuɗin hutu da kuɗin kula da motoci naira miliyan takwas da dubu ɗari ɗaya sai dai ƙwararru a ɓangaren tattalin arziki na ganin cewa yawan kuɗin ya ci karo da ƙuduri ko jawabin shugaba tinubu na farko da ke cewa zai rage yawan kuɗaɗen da ake kashe wa jami'an gwamnati ƙwararrun suka ce naɗa waɗannan ministocin da yawa shi zai sa su masu su naɗa masu taimaka musu na musamman da yawa da hakan zai ƙara nauyi ga gwamnati dcl hausa abdullahi garbajani dcl hausa hausa hausa